Rahmanir Rahim barkanmu da sake saduwa a shirinmu na musan alkur'ani a wanda za mu yi magana akan kalmomi guda biyu a cikin alkur'ani shine na ɗaya min ma ma abu na biyu ولكني أراكم قوما تجهلون ها وهذا الفعل أراكم هذا أيضا أراكم ونحن نتحدث عن هذه الأفعال أراكم وأراكم وأراكم إذا مكدوب القرآن يا كلا وأن أراكم من بعد ما أراكم ما تحبون ما تحبون وهذا الفعل فعل ماض من بعد ما أراكم ما تحبون أما وأنا ولكني أراكم قوما تجعلوا هذا الفعل مضارع ها أه؟ كما يندى أوان جندرس النام مني مغانا أكن وقلنا دا وقلنا أيضا وقلنا حاش لله فعل ماضٍ wa qulna qawlan ma'rufa fi'lu amrin amma al'af'al din dukkan su siyakin da rubutun su ɗaya ne amma wannan arakum sai ta zo da mai madi ne wannan arakum ta zo da mai ma'anan mudari'i ce wannan ta zo da mai fi'ilun madin ne wannan ta zo da fi'ilu amrin me yasa saboda shi qur'ani ya tasarraf yana Allah yana juya abunsa yanda ya ga dama idan larabci ma ka gaci karo da ƙur'ani to sai ka ajiye larabcin ka ɗauki alƙur'ani alƙur'ani huwa asulun lugal arabiya wannan yana nuna iyawa ne da tsantsan ƙwarewa na wannan littafi na me na alƙur'ani mai girma wa hadhihi al-asrar la yujadu illa fil qur'an al-karim nas'alu Allah ta'ala an yazida lana fahman wa ilman fi hadha al-kitabi al-karim